Amincin Allah ya tabbata a gare ku al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau a wannan bidiyo ina mai sanar muku da wani zazzafar hanya da zaka bi wajen yin amfani da ChatGPT ka yi creating application naka na kanka. Sanin kowa da kowa ne application sun zama ruwan dare suna nan a wayoyin mutane walau Android ne ko iPhone. Amma wani bai taɓa sanin hanyar ma da zai bi ya iya creating ɗin application nasa na kansa ba. wani kuma yana ganin abin kamar abu ne zazzafa ko wani abu ne bako ko wani abu babba wanda zai dan bashi tsoro sai ce kai to ni ta zan iya creating application nawa abin fa sai dai turawa a haba ta mana ko da mu bakar fata 'yan afirka dan najeriya za mu iya gina application da kanmu kuma daɗin daɗawa za ka iya saka manhajar da ka kera a google play store ko a app store ka samu 'yan canji da wannan manhaja ba tare da ɓata lokaci ba mu kafta domin kera kowane kalar application da chat gpt za mu bi matakai guda hudu na farko za mu yi deciding wani kalar ma application muke so game muke so ko application na social media ko na website ko kaza kaza Ah, ni yanzu bari in yi wata game ta tiktok to so da farko za mu shiga cikin chat gpt sai mu suburbuda masa rubutu kaza kaza kaza kaza muna son html da css code na two player tiktok to game so kamar yadda kuke ga ganan codes din da farko za mu shiga cikin wani website sunansa codepen a nan za mu tantance wani uh, eh, kalin code muka samu code din yana aiki ko baya yi a nan za ku ga blog na html na css da na javascript da fari za mu dawo chat gpt sai mu copy code din html sai mu dawo code pen dinmu sai mu pasting kun ga html ya zo iya code din css ma ya zo javascript shi ma ya zo bayan mun yi copy mun yi paste uh, idan kuka dan jawo sama kaɗan <laughs> za ku ga ganan preview na game din bari mu yi testing x uh -huh, 0 x uh -huh, 0 x wow kun ga kamar da kuke ga game din yana aiki yadda ya kamata amma akwai yan canje-canje da ya kamata mu yi saboda ya dan kara kyalkyali ko in ce dan kara kyau da fari bari mu canja background color mu dan saka rubutu da yadda za mu gane waye ya wina sannan kuma button na restarting game so sai mu dawo cikin chat gpt mu wajen rubutu sai mu suburbuda masa rubutu mu ce gashi muna so a mana dan canje-canje na kaza da kaza na dan adin din color da kaza wow kamar da kuke gani ganan nan source code din sabo mun same shi so da farko sai mu copy din html code din sai mu dawo code pen din mu daidai html din nan sai mu pasting sannan sai mu dawo css shi ma mu yi eh, pasting mu je javascript shi ma mu wow kamar yadda kuke ga mun yi preview ga nan game mu ta yi kyau da kala da komai bari mu ga x0 x0 wow kun ga player x wins kun ga yanzu yana mun adin sabon feature kai masha Allah to yayi so sannan akwai button na dawowa farkon game din idan kana son ka ƙara koma me kake so ka ƙara za ka iya tambayar chat gpt shikenan simple and easy ya baka code din kuma ka yi pasting din shi so mataki na biyu shine mu yi saving din code din mu a cikin computer mu da farko sai mun yi copying din duka waɗannan code din a notepad bari mu ga nan notepad ɗinmu mu buɗe mun saka html code wace bari in yi saving a ina zan bari in creating folder tic tac toe wace shine sunan game din na sai index.html shine file name din wannan file din na yi saving din shi a haka sannan sai mu bude sabon file mm sai mu copying din css code sai mu pasting din shi anan bayan mun yi pasting din shi sai mu zo daidai nan eh, mu rubuta style.css yawwa mu rubuta sannan sabon fayil sai mu yi in javascript code mu yi pasting a can notepad sai mu saving ɗinsa a script.js yawwa so bayan mun kammala waɗannan ah, shikenan <laughs> mun yi ƙoƙari da farko yanzu bari mu ɗan buɗe wannan index ɗin wow kun ga gashi nan yana running a local browser ɗinmu masha Allah so yanzu tun da bayan mun yi saving din code dinmu a cikin computer kamar da na faɗa muku da farko za mu converting ɗin source code dinnan nan zuwa application ta yadda za mu iya tura shi a zenda mu sa shi a play store da sauransu da farko za mu shiga wata manhaja ko in ce platform wadda zai taimaka mana wajen converting ɗin waɗannan rubutun da kuka ga mun yi saving zuwa application ga nan website din ya zo shi so bayan mun shiga cikin application din. Ah, sai mu rubuta sunan application ɗin mu gashi nan tiktok to up sannan sai na gaba sai mu uploading din zip file na application ɗin bari mu yi compression wannan folder ɗin yawwa send to then compress mun yi compressing ɗinta ya zama zip file then sai mu dragging mu dropping a nan bayan mun yi dropping sai mu taba google icon ɗin nan mu taba gmail account ɗin mu wow shikenan application mu is now live yanzu da za mu taba view site kamar yadda kuke gani ga nan application ɗin ya zama live on the internet za mu iya tura kowa link ɗin kuma ya yi playing masha Allah so da farko uh, mataki na hudu da za mu yi shi ne za mu yi converting ɗin web application ɗinmu zuwa application web app ne amma za mu mai shi application ganin website ɗin na zo shi sunansa web into app bayan mun taɓa get started sai mu taɓa sai mu danna mu saka url wannan dan link din da kuke ga na yi copy ɗinsa sai ka dawo wannan platform din sai ka yi pasting din shi bayan ka yi pasting sai ka rubuta suna application ɗinka sai ka taɓa next nan wajen dan start din nan shine logo na application din ganin logo ni na yi sai in taɓa shi sai in taɓa open so icon din will be added sannan idan baka da icon zaka iya cikin din wani site da ake cima flaticon <laughs> zaka iya samun icons ɗinka ana so bayan ka saka logo ɗinka sai ka taɓa make up sai ka shigar da bayananka sai ka taɓa register again sai ka kara taɓa make up zai ɗanyi sacin kaɗan kamar yadda kuke gana application ɗin mu har ya bayyana so da fari za mu iya downloading din shi da yanzu bari mu downloading download free gashi nan babu ko sisin mu so application din has been downloaded mun kusa saura kaɗan yanzu bari mu saka application din nan a cikin wayar mu so da farko bari mu buɗe wannan zip file din da muka yi downloading gashi nan sai mu right click sai mu taɓa wannan button din sai mu taɓa start okay gashi nan kamar yadda kuke gani Uh, ah, ga nan folder din nan mun taɓa android folder ga nan wani dan apk wannan dan apk din nan ƙarshensa sunansa apk so da fari uh, sai mu taɓa new tab sai mu taɓa wannan dan google drive din nan dan icon din nan sai mu dragin mu saka wannan file din gashi nan mun kawo shi google drive din mu so bari mu yi downloading din shi a uh, wayar mu da farko mun ɗauko wayar mu sai mu shiga google drive ga shi nan dama na sa a kwamfuta in muka taba apk file din za ku ga dan yi sace kun gani har da logo application din ya bayyana ga nan install sai ka taba open wace zai dan yi loading kaɗan kun gani masha Allah ga game din x aha 0 x aha 0 x wow wow kun gani application ɗinmu ya kammala sannan kuma na ajiye links na duka waɗannan platform ɗin da za ku so ku shiga na ajiye su akan a ƙasa wajen description na youtube video ɗin nan na gode sosai da kallon wannan bidiyon mu haɗa bidiyo na gaba